sunana comrade aminu garba kusaushe ƙungiyar fata ke sha ta ƙasa reshen jihar kawo yanzu ƙungiyar ku ta ɗau lokaci dama tana gudanar da wannan shugabanci kawo yanzu wani irin cigaba ku samu da kuma aka san haka na ganin cewa ta dukkan ta tana da tare nasarori kuma da aka san haka to alhamdulillah masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaskiya wannan tambaya da kai min muhimmiya ce domin duk wanda allah ya ɗora mu nauyi na al'umma to koyaushe babban abin da ke so ya samu shine nasara a wannan jagoranci da nake yi na kungiyar fatar shanu ta kasa reshen jihar zamfara to alhamdulillahi an samu nasarori duba da yanayin da wannan jihar ta mu take ciki na abin da ya shahi ɗauke-ɗauken dukiyar al'umma da ake yi babban abu na farko shine mu ba da gudunmawa mu ga cewa mu. an samu zaman lafiya an samu saukin ɓatar da dukiya al'umma da ake yi ta ɓangaren duba da cewa wannan sana'a tamu tana ɗaya daga cikin abubuwa da aka samu matsaloli sosai na ɗauke dukiyar al'umma don haka wannan ƙungiya ta tashi tsaye aka yi tsare-tsare muka yi ƙoƙari muka tabbatar da tsare-tsare kamar yadda na sha faɗa dole koyaushe ya zama to in za ka abu kana da plan to shirin da muka yi tsarin da muka yi shine mutanenmu da suke ƙananan hukumomi mun haɗa su a matsayin kwamitota da suke kula da wannan sana'a ta mu ta kasuwannin da suke yankuna domin su duba mana irin dukiyoyin da ake kawowa da kuma wuraren da ake kawo su da kuma yadda ake sai da su da kuma su wane ne suke siya domin me a daidai wannan lokacin ne za ka san cewa hanya kaza ya kamata ka yi amfani da ita ka don kai maganin kaza hanya kaza ya kamata ka yi amfani da ita don kai maganin kaza shi yasa muka ɗauki matakai daban-daban duk lokacin da wanda zai kawo shanun shi guso Ko wanda ya je kasuwar shinkafi zai sai ya yi lodi wanda zai sai dukiya a bugumi ya yi lodi ko mafara to dole ne mutum sai ya cika sharuɗa mutum ba zai ɗauki dukiya ba sai ma'ayan da za su lodin nan mun kula da wa'annan wakilan da suke wannan karamar kuma mulki sun ga shanun nan lallai sun yarda da su sun yi bincike sun gano cewa lallai an sai su bisa ka'ida sannan ba su da wasu kaloli da za su bayyana cewa wa'annan dukiya kayan wasu ne da sauran wasu abubuwa dai na sirri waɗanda su muna amfani da su ne don wurin kame dukiyar da za a hita da ita ta laifi don mu taimaka ma al'ummar jihar nan da ita gwamnati kanta saboda duk abin da za ka yi wa gwamnati uwa ce tana buƙatar gudunmuwarka a wannan ɓangare alhamdulahi mun samu nasara mun daƙile abubuwa da yawa mun hana ɗauke dukiyoyi da yawa na al'umma mun hana ɓatar da dukiyoyi da yawa na al'umma sai dai ɗan abin da ba a rasa ba ta wuce ganin cewa yanzu al'amarin tsaro ya fi allaka da hanyoyin eh, sata shanu sata al'umma ta wace wani hanyoyi ne kuka gano cewa wannan dabba ta lahice ko kuma wannan mutane masu gaskiya ne to a kamar yadda na faɗa maka wato ta hanyoyin da muke bi shine kamar yadda na eh, su dukiyar nan da za a siya akwai wanda ake siya a kasuwa wanda kuma suke kokarin su je su je raunin hanya wadda ba kasuwa bane su sayi wayannan dukiyoyi to kaga irin wayannan muna da hanyoyi daban-daban da muke a duk lokacin da ka kawo shanunka akwai tsari na gwamnati wayanda su ne rules and regulation da za ka bi wurin sayan shanu idan ka so shanunka a kasuwa halattacci ne akwai hoto akwai receipt to idan muka ga hoton da receipt shi kan shi hoton da receipt akwai hanyoyin da muke bi mu gane na gaskiya ne ko ko a na buge ne inda akwai sarakunan zango da muke contacting muke wato tuntuɓa idan muka samu abu irin wannan haka din ma in ka zo ka sauke kafin ka loda ba za ka loda shanunka ba sai an bincike su gwargwado an san cewa lallai sun cika shi hoto sannan kuma idan har ka loda in muka gama ka loda din kayan mu zo kila wakilan mu an fara lodi da wani irin da safiya ka shida da wani abu zuwa bakwai aka loda za mu zo a duba idan ba mu gamsu babban ba baka takarda ba da ta shahi ka'idar kungiya ta kasa baka isa ka dauki dukiya ka ita ta ka je wata jiha ko ka kama hanya sakamakon gudunmuwar da muke sami daga kungiya ta kasa da kuma gudunmuwar da muke sami daga gwamnatin jiha ita kanta da jami'an tsaro ya ba mu dama da nasarori wurin daƙin ɗaukar shanun nan idan za ka tafi wa takardu baka isa ka ɗauki dukiya ka tafi inda za ka domin mun dantsa hanyoyi da dama sannan a kasuwar za ka je ka sauke mun sa wakilai sosai don haka waɗannan hanyoyin su ne muke bi domin mu kame shanu idan har jarabawa ta zo sun hita cikin jihar nan ta wata zamfara ko kuma in ita ƙungiya ta ƙasa ƙila ka hita wata jihar wadda ba zamfara to waɗannan hanyoyin suna cikin hanyoyin da ake bi ana daƙile waɗannan abubuwa shi yasa a wannan layin ma muke yaba ma mai daraja gwamna gaskiyar magana saboda goma bayan da muka samu da ma'aikatan tsaro da jami'an tsaro tsakani da allah daga wayancan lokuta da ake fama da wani abubuwa mun rage wallahi ta da shanu yadda ake kama shanu lagos yadda ake kama shanu hanyar lokacin zuwa enugu port yadda muke kama wannan cikin jiha fi sabilillahi abubuwan tsoro a matsayin ka na shugaban fataken shanu na jihar zamfara idan matsala ta samu wani memba daga nan zamfara kebe sokoto har lagos ya shahi ka wannan abu matsalolin da ke faruwa lagos na ana tare manyan motoci ana kwashe shanu da dabbobin su ya hake ji a cikin a wannan lokacin ai wa'annan abubuwan ba su bari na yi bacci ah, saboda ai jagoranci aka bani kuma jagorancin nan ba don in zauna cikin gidana ba in kwanta in ce ni shugaba ah, don in tashi in nemo ma eh, membobi na hakkin su yasa idan aka ce an taɓa membobi a kowace jihar ce nan take za mu kira wakilin mu kahin mu kuma shi ne amfanin kungiya za mu kira wakilinmu na jihar idan wata karamar hukumar mulki ce a jihar ko inugu ne ko ibonyi ne ko fatakot ne ko delta state ne ko lagos ne ko oyo ko osun nan take za a ba mu gudunmuwa ta gaugawa a jiya kula in ma nan arewa ne haka ku kaga irin wannan ya sha faruwa kuma irin wannan mun sha nema kuma nan take a taimaka don haka lokacin da wa'annan wa'annan abubuwa suke faruwa mun yi wanda ya kamata wanda kowa ya sani har yajin aiki kungiya ta kasa ta kira kuma gaba ɗaya muka bada goyon baya don nuna bacin ranmu a kan irin abin da ake muna yan kasuwa mu ba mu da wani abokin hada abin da an namu shine arzikin da Allah ba kasar nan muna da wato kokarin mu sarrafa shi mu kai shi yankin da ba su da shi don mi don su samu abin da Allah hore mu wannan kasa ta hanyar mu da awakilan wannan sana'a sana'o'i namu to amma duk da haka sai waɗanda ba su da kishi ba su son zaman lafiya sun su yana ganin cewa ai mu da muke yawo da ita ita kamata su kwace don su huce wani hushi wanda ba daidai ba ne don haka wannan abin da muka yi ta hakuri muka ta hakuri shi ya kai mu ga muka haɗa kai muka kira shugabanmu cewa mu ba mu yarda da abin da ake ba dole a ƙungiya ta ƙasa ta nemo mana haƙƙi wannan yasa aka kira duk shugabanni na jihohi aka zauna aka yi da uwayen ƙungiya aka yi tsari aka rubuta ma hukumomi daban-daban da shugaban ƙasa da duk wanda mataki na na jami'an tsaro aka rubuta musu don a sanar da su cewa ga abin da ka faru wannan har ya samu kai ya ji aiki na gargaɗi ƙasar nan kuma kowa ya ga abin da ya faru kuma alhamdulillah sakamakon wani abu manyan ƙasar nan da hukumomin ƙasar nan suna ta neman ƙungiyoyin ƙungiyar nan tamu cewa a zauna a sasanta kuma za a kare lahiya al'ummar mu kuma za a biya da diya abubuwan da suka faru na sake na na baya bayan na wanda zan baka misali shine akwai masu dau masu sai da albasa domin wannan kungiya ta mu kungiya ce wadda take haɗaɗɗiya mun haɗa ta ta zama union kuma tun daga wannan lokacin duk abin da ya shahi kowa mai bangare ya shahi kowa masu albasa an kwashe musu trailer biyu ta albasa wadda ta bata musu rai suka rubuto ma national headquarter wannan ina baka labarin abin da na sani na yunkurin da muke yi don kare wato 'ya'yan kungiya nan ta suka ɗauki mataki suka ce za a ji yaji aiki shugaba ya ba su dama sanadiyar wannan gwamnan jihar eh, imo ya kira sa ya zauna da su kuma ya ce gwamnati jihar za ta biya su haƙƙinsu ya ce amma wancan abin da ya faru na baya na nsas da sasa market sun ban mu kungiya ta ƙasa kuma sun aminta to kuma alhamdulillah shi ma wannan abu ga yanan eh, gwamnatin tarayya ta wakilta gwamna ya bello wanda shi ya shiga tsakani kowa ya sani mm. an kuma kai ma eh, ministan gona shi ma ya kira mu an zauna da mu za a share muna hawaye ministan kasuwanci yanzu shi ma yana kai tsaye sannan majalisa ta wakilai da ta dattijai kowane yana na yana aiki don ganin an tabbatar da wato gwamnatin tarayya cewa haƙoƙanmu da muke nema an biya sannan kuma lahiyar mu da dukiyarmu muke nema a kare wanda shi ne primary assignment na su shugaban ƙasa shi ma yana nan ana tsare-tsaren a ga an samu nasara don haka wannan abu da kake tambaya ta duk lokacin da aka ce wanda yan kungiyar nan ya samu wani abu a jihar zamfara haka nake tashi in rubuta ma shugaban mu in kira shi in ce ga abin da muke ciki ga abin da muke nema kuma na take aka kuma ai muna magani to masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye muna tare da muna tattaunawa tare da Alhaji Aminu Garba wanda kuma shine shugaban fataken shanu na jihar Zamfara kuma National Treasurer na ƙasa. kuma yanzu idan ka buɗe wannan tasha ta bahasan online tv kai tsaye muna tattaunawa tare da shi wanda za ka iya kamo mu a facebook youtube instagram tiktok da dai sauran other social media platform bisa ga irin abubuwan da ka faruwa akwai masu fashin baki wanda suke kira cewa shin irin shanun da ake fita da su ake expectation nasu daga wannan jiha zuwa wannan jiha daga wannan jiha zuwa saboda matsalar tsaro da kuma canjin yanayi shin wainar da ba iya barin fitowa a fita da su ya kasance ana gayyato su suna zuwa suna sayan su kamar yadda muke zuwa muna sayan abubuwa wannan yana daga cikin tsare-tsaren da mu ta kasa take yi alhamdulahi akwai yankuna guda uku wanda suke mun kira wannan kasuwannin a matsayin transit market Uh, a transit market in the sense that uh, wuri na wurare ne wa'anda uh, an tanade su dama da nuna ai kasuwa saboda kayan abinci da dabbobi abubuwa da wanda ba su jimirin a daɗe ana tafiya kansu ko shi kan shi wannan abu wani abu ne akwai wurare guda uku a cikin hudu zance akwai jaba akwai lokoja kogi state akwai abin nan makodi benue hmm. state akwai gada ɗaya ma yanzu wadda shugaban ƙasa ya tana hituwa ta nasarawa ita ma wannan lungu ita ma akwai ran wuraren to yanzu muna nan muna shirye-shirye kuma ana tattaunawa don ganin cewa wa'annan eh, kasuwannin an kirkira su don a sadar da wato wata hanya da za a rinka rage wa'annan tahe-tahe da kuma har yanzu muna nan ƙudurinmu yana nan na ci harkar jirgin ƙasa shi ma wani wani layi ne da sai da muka yunkura muka yi abin da ya kamata amma ba a samu abin da ake bukata ba ɗari bisa ɗari amma dai an yi kokari kuma an dawo da abin kuma duniya ta gani cewa wani abu yana da amfani so wa'annan hanyoyi suna nan ana bibiya su mun sha Allah ba da daɗewa ba akwai wuraren da suka za a bamu wanda za mu yi amfani da su don gina wa'annan manyan kasuwanni to abu na kusa da ƙarshe ne wani kira za ka yi ga gwamnati kasan shi harkar kasuwanci yana buƙatar capital abin capital jari wanda a kula da kananan 'yan kasuwa wa'anda iyaka wani ila dan shanuwa guda ke sai wani ma bai da kudin shanuwa wani akwai dai 'yan matsaloli dai haka wanda kuma insha Allah duk inda gwamnati ta taimaka ma wa'annan 'yan kasuwa wa'anda ga sunan ana gani to za a samu abin da ake so wani kira za ka yi gwamnati don su shigo su tallafa su koda loan ne su bada don ku ƙara samun ci gaban kasuwancin. Eh, wannan gaskiya ne to ai ina ganin don haka ma koyaushe mu muke kara alfahari cewa sakamakon irin abubuwan da kungiyar take yi na wato taimaka mu matasa wanda kamar yadda na gaya ma za a ga wasu mm. graduating wasu diploma duk da sauransu dai amma ba su da harkokin to mukan karbi matasan kuma yaran da muke mu'amala da su anan mukan wato empowering nasu ta hanyoyi daban-daban muna da leburori ta wannan leburori mukan taimaka musu wani lokaci mu jawo su jiki mu koya musu yadda ake sana'a mu ɗauki jari haka kamar yanzu in ka shiga kasuwa za ka samu yaro biyar ka ɗan samu kuɗaɗe ka basu kana koya musu da ake sayayya daga nan ne za ga sun samu jari haka masu yi mana kiwo da wannan abincin da dabbobin mu suke ci taki mukan ban musu su sayar daga nan za ga yaro ya samu abin da yake yi yana ya samu jarin da ya rika sayan dabba guda biyu koka haka nan za ga idan mutum ya zo da kuɗin shi bai iya sana'a ba za mu yi tsaye mu ga mun koya mai abin da muke so koyo shi dai wane ne maga isan mutum wanda in wani abu ya taso za mu tuntube shi kuma mu ba ma yadda mutum wai kamar cikin gari don an ga yana shaye-shaye ko na wani abu a idan aka kawo shi tare da maga isa shi karɓar shi muke yi za mu yi sharuɗa za mu gaya mishi abin da muke so sakamakon irin wa'annan abubuwan da muke yi ya samu wato matasa da dama sun shiru a hannunmu sun zama mutanen kwarai wasu sun zama leburori wasu sun zama falaki wasu sun zama masu ɓangaren kiwo to don haka ina ganin a irin wa'annan abubuwan ne ya kamata muke kira ga gwamnati ta rika kallon irin wannan sana'o'in namu ta rika kallon irin wa'annan kungiyoyin namu ta sa mata hannu kamar yadda na sha faɗa gwamnati tabbas uwa ce kuma babba ce tambin giwa ce wadda kowa tana iya wato tallafa wani lokaci ba sai an ɗauki kuɗi an baka ba don gwamnati ba za ta ɗauki kuɗi ga hannunta ce ma ga su ba amma ta takan haɗa ka da bankuna shine tsari in kana da tsari za a haɗa ka da bankuna a baka abin zai taimaka maka da sana'a ko a baku abinda zai karfafa muku ku samu nasarar da kuke so wani lokaci kuma a baku dama a sai abin da kuke sayarwa wato gwamnati ta yi mu'amala da ku to shi ma wannan yana karfafawa misali aka sai shanu da raguna da abin nan da sauransu eh, kaga irin wannan ma aka ba kungiya duka kananan hukumomi kowa in aka riba aka bashi mutane da dama za su yi mu'amala ciki wani ma Allah ya sa albarka za ga daga nan zai samu wani abu to duk irin waɗannan hanyoyin muna kira ga gwamnati ta duba alhamdulillah ah, muna ganin tsare-tsaren da gwamnati take ta karkashin jagoranci da daraja gwamna shattima daula usmaniya da hannun hannu ne maradu wato kadimul qur'an muna ganin irin kokarin da yake na kungiyoyi ana ba su wannan wanda kuma mu ma mu fara matsawa ciki muna yabawa da irin wayannan tsare-tsare don haka muna da tabbaci muna da kyakkyawan zaton cewa insha Allah lalle duk gurin da yake da shi da tsare-tsaren da yake shi ga al'umma da kungiyoyi in Allah so ya yarda zai kai don haka mu muna fata za mu shiga cikin wannan tsari in Allah da kuma muna ganin aka yi haka kuma za a ga amfanin abu domin duk lokacin da aka taimaki ɗan kasuwa ba zai yadda ya watsar da abin da aka bashi don ya karɓi kai shi sai dai in ba sana'a mu mutum yake ba wani an bashi sai je amfani da abin ta yadda yake so amma mu 'yan kasuwa aka ba mu dama kana da naka karawa za ka mm. ɗan kaɗan an dan ƙarfafa ka kaga za ka yi ƙoƙari ga cewa kama mai da abin nan don a sake bawa mm. wannan shine mu, wannan shine mu. ba ma son gwamnati ta yi ƙasa ta yi kasa wallahi mu gwamnati abin da muke so koyaushe ya zamanto ta ba wannan bangare ta ba wancan bangare ta ba wancan bangare kuma shine muka ganin mai daraja gwamna yana so kuma muna roƙon Allah ya taimake shi akan wannan tsarin mm. ya samu sun shanu ya kawo ya kawo tsadar da dabbobi especially ga sallah ta gabato yanzu ya hake ji kuma wani matakin kuɗi domin mutane su samu sassaucin to ka san mu sana'ar mu ba ta da standard price don haka ba ta tsayayyen farashi mm. to kuma duk lokacin da ka mai da na sha faɗa the higher the price the lower the quantity the lower the quantity the higher the price hmm. duk lokacin da kaya suka yi karanci a kasuwa za su yi daraja duk lokacin da kaya suka yi yawa a kasuwa za su yi sauki don haka kuma demand wato bukata abun yana sa ya farashi ya tashi hmm. ba abu kuma ana bukata shi kaga farashi zai tashi don haka shanu gaskiya wani mu abu na kalla wani lokaci ne Allah ya kawo na daraja su amma wannan ruwan da ake mana masu albarka insha Allah za su sa abubuwan su yi kasa. Allah yarda da ƙarshe mai fatan ka fata na shine ah, ah, wannan yanayi da muke cikin wannan jiha na rashin tsaro da ƙasar nan tamu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya da muka ga mai daraja gwamna yake tashi tsaye ba dare ba rana neman shawarwari eh, bincike bincike sa a yi addu'o'i fata alkhairi duk abin da yake ya gani an samu zaman lafiya a jihar nan ga yamma har da siyasa ya hito kai tsaye ya biɗi duk yana so a haɗa hannu da karfe don a zauna lafiya wannan manufofi ne masu kyau da za su mm. taimakawa a samu haɗin kai a yaƙi a tunkari abu guda mm. don haka muna muna addu'a da Allah subhanahu ta'ala ya mashi jagora ya bashi nasara akan waɗannan abubuwa da yake ganin cewa su ne suka shahe shi su suka shahe al'ummar jihar zamfara su da Allah ɗora wa su don haka shi suka shafa mm. muna kallo muna gani muna jiya da yake nuna don haka mu ma a cikin mu muna kyautata mishi zato insha Allah wannan abun zai zo karshe don haka fata na ubangiji Allah subhanahu wata'ala yadda yake kokari ya ga ya samu nasara an samu sauki da kuma taimaka ma jiha al'umma Allah ka bashi nasara haka masu taimaka mashi kamar kakakin majalisar dokoki wanda duk inda aka tura shi za a ga ko yaushe majalisa an kawo bil kaga ta gabatar da shi an karbe shi hannu biyu an gabatar da shi an ya ta lahiya ba don ba don gwamnatin mai daraja gwamnati muna musu fata alkhairi karkashin jagorancin haziki dattijo wato nasiru ma'azu magarya tafi da kan wajen wambori allah ya mishi jagora da duk sauran masu taimakawa mai daraja gwamna allah ya musu jagora wa'annan shugabanni namu na jihar zamfara 'yan siyasa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kawunan su ya ba su nasara a samu haɗin kai yadda wannan jiha aka santa da zaman lafiya aka santa da arziki aka santa da bunƙasa noma da kiwo da ta bunƙasa ta harkar noma da kiwo da kasuwanci Allah ka dawo da wa'annan abubuwa cikin eh, aminci assalamu alaikum wa rahmatullahi to masu kallon mu da sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen zantawa tare da shugaban fadaken shanu na jihar zamfara comrade aminu garba kuma shine national treasurer na ƙasa na wannan kungiya kuma ni wanda ne gabatar da wannan shiri sunana yusuf hashimu sani chief editor na bahsan online tv tare da wakilin shugaban 'yan jarida na legacy aliyu gusau da sauran waɗanda suka kalle mu tun daga farkon shiri har zuwa yanzu muna ma kowa fata alhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu